نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren takwas ga watan da sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da goma ga watan jun shekara ta 2008 wannan shine kasar na goma sha biyar daga cikin jiran ya karatuttukan wannan littafi na al'imamu muhammad ibnu ismail al-bukhari wanda aka fi sani da sahihul bukhari a inda har yanzu ba mu gushe ba muna bayanai dangane da karatun da muke a ƙarƙashin kitabul iman ina son jama'a su san cewa matsalar da muke kanta wadda muke tattaunawa a ƙarƙashin wannan babin da bukhari ya ce babun man qala innal imana huwal amalu babu shakka wannan na daga cikin manya-manyan babubbuka a cikin kitabul iman waɗanda suke buƙatar a tsaye da karatu cik a tattauna su kamar yadda kuka ji mun fara tattaunawa a jiya sakamakon samuwar wasu mutane a musulunci masu fanɗararriyar aƙida da mummunan ra'ayi waɗanda suka ainihin kafa suka tsare suka ce in har mutum ya furta kalmar imani kaɗai ta isar mushi ko babu aiki ya zama mumini cikakken mumini kamar yadda manya-manyan annabawa da salihai da manzanni suke waɗannan mutane 'yan bid'a ne malaman tauhidi sun fi sanin su da murji'a aka iya karanta bayani a kansu a cikin littafin almilal wal nihal na al-imamu abdulkarim shahari satani da kuma littafin almilal wal nihal har wayo na al-imamu ibn hazmin da littafin maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin da kuma littafin alfarqu bainal firaq na al-imamu abdul qahir al-baghdadi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu waɗannan malamai sun yi iyakar ƙoƙari wajen bayyana munin aƙidar waɗannan mutane da kuma kawo tarihin ainihin aƙidojin nasu amma in jin zallar munin aƙidar waɗannan mutane ne sai ku haɗu da al'imam allalika'i a cikin littafin shi mai suna sharhu usul i'tiqadi aqidati ahli sunnati wal jama'a ya tattauna waɗannan mas'aloli bi ainihin yi sauna ba dangane da su to idan jama'a ba su manta ba sai na ce ashe wannan ya faɗakar da mu kenan mu faɗakar da ahalus sunna akan su san menene usul ɗinsu dangane da manhajiya ta wajen aƙida ma'ana a wanne tsari ne ahalus sunna suke tafiya dangane da aƙida ba dan komai ba saboda wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya albarkace ta da mutane masu son sunna sai dai kuma mun samu kanmu a halin ƙarancin ƙwararru gogaggun malaman da suka san wannan ainihin sunnar sakamakon haka sai ta yara wato irin abubuwa na bidi'o'i suna shigo ahalus sunna da yawa ana nana tafiya sai ka ji wannan ahalus sunna ya ɗauko wata aƙida yana ta haɓaka ta yana ta raya ta da sunan cewa aƙida ce ta sunna dan me dan yana ganin an kawo wasu ayoyi an kawo wasu hadisai an goyi baya amma ya manta cewa ahalus sunna ba wai yana aiki da qur'ani da hadisi ne kadai ba sai ya lazimci fassarar malaman farko a wajen alkur'ani da hadisi din inda ahalis sunna zai sha bamban da sauran mubtadi'a kenan sauran yan bidiya ma za su kawo qur'ani za su kawo hadisai ingantattu amma sai su fassarar ganin kansu fassarar da su suke gani amma bambanci shi ahalis sunna sai ya ainihin ce wannan aya ko wannan hadisin wadda ke magana akan aqida kaza na samu daga cikin waɗanda suka gabace ni an samu annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabban shi ko makamantan haka ga yadda suka fassara ta to wannan shi ya mai da dukkan ahlus sunna in dai ahlus sunna ne lallai ya zama salafi lallai ne ahlus sunna ya zama salafi don in ahlus sunna bai zan salafi ba to zai waye gari ya zama mubtadi'i domin su ma waɗancan in dai kafa hujja da qur'ani da sunna ne kadai to su ma suna kafa hujja da alqur'ani da sunna amma a bisa fassararwa sai mutum ya jawo aya sai ce wannan aya dalili ce akan maulidi sai jawo hadisi sai ce wannan dalili ne akan rawan mandiri qur'ani da hadisi ya hujja da shi a ƙarƙashin haka ya zama ahlus sunna kenan in dai har ahlus sunna kawai shine mai hujja da alqur'ani da hadisi amma sai a ce to yanzu wannan ayar yadda ka fahimci cewa tana halatta maulidi ko shar'antawa ko sunnantawa ko kana da wani magabaci cikin malaman farko ko annabi ko sahabbai ko tabi'ai waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum shin an yi wannan fassara a zamanin da yake shine zamanin alkhairi to annan ne inda za a samu bambanci tsakanin ahli sunna na haƙiƙa da kuma ahli sunna dan jabu dan haka ya ku ahli sunna musamman waɗanda ke ƙungiyoyin izala hassada da ta rufe idanuwan malaman ku suke cewa wai mun kafa wata ƙungiya ne sunanta salafiya wannan ba komi bane cutar da ku suke don su raba ku daga fahimtar abin da haƙiƙanin muradin ahli sunna yake amma lallai ahli sunna babu shakka sai ya yi iltizami da manhaji na salaf dalili akan wannan kuma nasoshi ne na alkur'ani waɗanda daga cikinsu ga sunan allah maɗaukakin sarki cewa yake wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam babban malami salafi a Najeriya har ya rasu Abubakar Gumi kullun ya jawo ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi sai ce kuma ba za ka karanta hadisi ka fahimce shi ba sai ka bi fassara malaman farko sai tokara wannan aya dan ya bakin argument din shi ya goyi bayan maganar shi cewa ba zai taba yiwa ka fahimci qur'ani da hadisi ba sai ka bi fassara malaman farko sai kawo wannan aya wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla domin duk wanda ya ɗauko wata fassara ya ɗauko wani tafarki ya bi ba tafarkin da annabi da sauran muminai suka bi ba wannan ba abin da yake nema wa kanshi sai bata don haka Allah ya ce zai lazumta mai abin da yake nema a nan duniya zai tabbata a bataccen ranar lahira kuma sai Allah ya saka shi a wuta na ɗaya kenan na biyu idan kuka karanta farkon risala a cikin ainihin muqaddimar shi ta aqida bai rufe wannan aqida ba sai da ya ce wattiba'u salafi lalle a bi salaf a ƙarshen littafin da ya zo sai sake cewa wattiba'u salafi lalle a bi salaf sannan karanta ɗan fodiyo kakaf littattafan ɗan fodiyo gaba ɗaya in ka ɗora su akan kwamfuta ka rubuta kalmar salaf sai ka ga kowane littafi na ɗan fodiyo sai da ya amfani da kalmar salaf sai ka zo sai ka ga yana cewa lallai ne sai an bi salaf karanta littafin shi tamizul muslimina min kafirina mun karanta shi anan karanta littafin shi hidayatu tullabi ila tariqi sawab karanta littafin shi wasiqatul ikhwan karanta ihya'us sunna duk littattafan dan fodiyo suna dauke da wannan yaya aka yi malaman izala kuka yi ta hujja da waɗannan littattafai kuna kafirta yan ɗariƙa da su kuna bid'antar da su akan taron suna amma ba ku san salafiyanci dan fodiyo yake kira zuwa gare shi ba har sai da Allah ya fahimtar da mu wannan abun muka zo muka faɗi madadin ku ce alhamdulillah wannan kun ƙara haske akan hasken da muke akai a ci gaba da tafiya gaba ɗaya sai hassada sai ta rufe ku sai kuma kuka ce wai an kafa wata ƙungiya wai sunan ƙungiyar salafiya to in dai yau za a kafa ƙungiya sunanta salafiya a Najeriya kam ya kamata a ce ni dinnan ina ɗaya daga cikin waɗanda aƙalla zan sani to ni dai ban san wata ƙungiya salafiya ba ba a Najeriya ba a duniya gaba ɗaya na ɗaya kenan na biyu in har akwai ta waye shugabanta ku izala kuna da shugaban 'yan na gabas da 'yan na yamma wane ne sarkin malamanta wane ne tirejara su wane ne sarakunan malamai su wane ne masu fatawa ina reshen kungiyar yake a lokal gamman kaza ina kaza kaza kaza ni dai ban taba sani ba amma waɗannan irin hayaniyar ta su 'yan kungiyar har sai ta ɗibi wasu matasa waɗanda su ɗin sun yadda da manhajin salaf ɗin amma ba su fahimce shi ba na san cewa yau kusan kwacin shekaru tara da suka wuce mun je gusau wa'azi wasu matasa sun gayyace mu wa'azi to da aka gama wa'azi da daddare aka tashi gari ya waye shikenan sai aka zo ana gabatar da ga malam lawali shine ake sa rai dai ko za a naɗa shugaban kungiya na ce wace kungiya aka ce kungiyar salafiya na ce an kafa wata kungiyar salafiya ne wai su ashe a cikin wahaminsu albani shugaban kungiyar salafiya na najeriya ya zo to yanzu an zo kafa reshe ne a gusau sai na ce musu to kun ga kuna ɗaya daga cikin waɗanda ba ku fahimci hakikanin saƙonmu ba jama'a babu saƙon da sai ka natsu da kyau in ba haka ba sai ka yi kuskure wajen isar da shi irin saƙon wannan da'awar sai ka natsu da kyau ba wai daga ka iya qur'ani da hadisi zaka je ka ci gaba da bayani ba ka ja baki sai ka nuna a ciki in ba haka ba sai ka yi kuskure saboda ana ƙoƙarin fitar da abin da yake tankaɗaɗɗe ne wanda yake babu ainihin wato tsakuwa babu tsaba tattare da shi daga cikin garin da ya ɓare gari ne ya ɓare aka ce ana so a fitar da tsantsar garin ba tare da tsaba ko tsakuwa ko wani abu ba kaga wannan aiki ne wanda sai an tsaya an yi a hankali shi yasa matasa da suke ganin cewa wannan harka ta da'awar salafiya harka ce kawai ta alkur'ani da hadisi wannan ya ce bari ya saka riyadu salihina a masallaci wannan ya ce bari ya saka blogul marami ka karanci manhajin mutumin da ya karanta chemistry da biology da physics da mathematics psychology wannan ka dubi combination din shi ya yi kama da abin da zai iya zama likita amma karanta waɗannan abubuwa ɗaiɗaikunsu in ya zo ya zauna sun mai da shi likita sai an nuna mishi yaya za a iya har haɗa waɗannan abubuwan a fitar da abin da za a kira shi likitanci ko kuma aikin haɗa magani ko kuma aikin injiniyarin ko kuma aikin kaza ashe in ka lura da kyau sanin alkur'ani ka iya karanta shi ka iya fassara shi sanin hadisi ka iya karanta shi ka iya fassara shi bai mai da kai ka zama ahli sunna salafi ba sai kuma ka je sai ka koyi manhaj din shi ko manhaji din ana zuwa a koye shi ne a wurin waɗanda suka san shi yaya tsarin yake yaya tafiyar take yaya ake yin abin Allah ya ji kan malamin ta kumasi babban malami ne a nan ainihin ƙasar zazzauga gidan shi nan kuna wucewa an yi library an yi menene a nan cikin garin zaria kowa ya san shi shehi ne na ɗariƙar tijjaniya kuma kowa ya san shi alƙali ne daga cikin alƙalai amma lokacin da aka yi introducing penal code ma'ana da aka kawo wata kotu wata barbarayyan yawa eh su sardauna suka tafi Pakistan aka ce to shikenan tunda dai yanzu nan Najeriya asali ƙasa ce ta arna eh, ta musulmi amma arna sun zo sun shiga al'amura sun rikide to aje a dan dubo inda yake da dan dama dama a kwaikwayo aka tafi Sudan aka tafi Pakistan shine sai aka zo sai aka introducing penal code system wani irin tsari ne wato gashi nan maguzanci maguzanci musulunci musulunci shirka shirka arnantaka arnantaka haka sannan dai gashi nan abubuwa to wannan tsarin da aka zo da shi sai malamin ta kaku ma sai ya ce atabau ya ce haramun ne ma ya zauna a ƙasar nan sai ya hijira sai ya tafi ƙasar saudi arabia sai ya zauna a jidda amma yana nan ya yi iltizami da ɗariƙar shi ta tijjaniya ana nan ana tafiya a wannan hali garam sai ya ga littafin nasir din albani albani yana kira zuwa ga wajibi ne a bi alƙur'ani da sunna amma a bisa manhajin salaf to daga cikin wannan aikin dole ne a iya ilimi na alkur'ani a bisa yadda salaf suke dole a iya ilimi na hadisi a bisa yadda salaf suke a wurinsu ilimin fiqihu ilimin kaza malamin ta kuma sai ya ce da ya karanta sai ya rude abin gashi ya mai daɗi amma kuma ya kasa gane yaya wannan abin yake sai ya tashi takanas sai ya tafi ya je ya samu Muhammad Nasiruddin Al-Albani a ina a Dimashq Sham daga Jidda ya tashi ya tafi yaje ce to ya ji wata irin da'awa ne bai gane hakikanin yaya da'awar take ba ce Nasiruddin Al-Albani ya zauna ya yi mishi sharhi aka marabce shi kwana da kwanaki sai ce to yanzu ya fahimci abin amma fa ya fahimci cewa wannan abin sai an zauna an koye shi don haka sai ya zauna wurin su sai da ya zaman dabba tukuna aka koya mai ya iya ya naƙalta sakamakon iyawace ya dawo sai fara sharhin alkawakibul wahaja sharhin ibn maja abu na farko kenan sannan ya zo ta haƙiƙi da ainihin littafin ainihin misbahu zujaja fi zawa'id ibn maja na al-imam al-busiri a cikin muƙaddimar shi na waɗannan littattafai di ya faɗi waɗannan maganganun da kanshi ya faɗa ashe wannan abu ne wanda ko da kai malami ne a ɗariƙa in ka ce za ka bi manhaji na salaf ba wai kawai za ka shigo kamar yadda muke jin irin wannan tarkatarkar kawai ga su nan a kano wai kowa ce shi kenan tunda da yanzu an kashe malam jafar ya gane salaf ɗin su ne gaskiya shi ma yanzu zai yi kira zuwa ga salaf ka je ka koya kai ɗan ɗariƙa ne ka bari to sai ka je ka koya ba kai ba da kai nisa daga ahli sunna shugaban malamai na izala idan zai yi da'awa zuwa ga manhajin salaf sai ya aje malanta shi gaba ɗaya ya je ya koyo yaya tafarkin yake domin don kana lecturer na physics ran da kai shawarar ka zama medical doctor kawai sai ka je a ɗinka maka fararen kaya ka je ka samu irin wannan abu na gwada kunne da gwada ido da sauransu shikenan ka sa ka fara turoko a fara da ana ce maka professor wane a physics yanzu a koma ana ce maka professor ko kuma doctor wane as a medical doctor zai iya yiwa wannan wannan sojan gona ne ba zai yiwu ba to yanzu abin da mutane suke kenan a Najeriya sai ka je nan Fatoskum sai ka je nan Karaye sai ka je sai ka ji wannan ya ce yana da awar salafiya kana da awar salafiya a ina ka je ka koyi manhajin ka iya karatun ne amma shi manhajin yadda ake ɗabbaka ayoyin da hadisan wajen mayar da tafarkin a fassara a gudanar kamar yadda salaf suka yi shi yasa sai ka ga da an fara abin sai ka ji ya yamutse sai ce to shi ya je garin su garin su ba sa kaunar salaf babu garin da ake kin salaf jama'a matsalar daga ku ne da baku iya uslubin ba duk inda aka je aka samar da wanda ya iya gabatar da da'awar sai da'awar ta karbu babu babu garin da za a ki salaf jama'a amma wane ne zai iya gabatar da abin a yadda yake anan ne matsala take ai kowa san ana aski da aska ta wanzami ana aski da reza ko kuma ana aski da kwalba yana yi ko bayo duk yana yiwuwa amma yaya askin kwalba yake da askin reza amma dai aski ne Allah ya kiyaye saboda haka jiya ya sa muka tsaya muka fara tattaunawa yaya manhaji yaya tafarkin ahli sunna yake wajen da'awar aqida muka ce abu na farko dai ahli sunna sun kafa sun tsare akan cewa kadai a wurin su hujja qur'ani hadisi ijma'i babu magana kiyasi a nan domin nan ana magana aqida ce sai ran da aka zo za a yi maganar fiqhu ko wasu mas'aloli sa'an nan zaka ji ana maganar cewa menene matsayin kiyasi kiyasi yana iya shigowa a cikin babin furu'a ne amma nan ana maganar usulu manhaji ahli sunnati wal jama'a fi taqriril aqida wajen aqida babu kiyasi jama'a lallai ne abu ya zama nassi ne na alqur'ani lallai ne ya zama hadisi ne ingantacce wanda ya kai a kira sunna sannan kuma ijma'i to menene ijma'i ijma'i ba wai ka tara malaman ƙasa ku ko malaman garin ku ko malaman ango ku ka ce ai an yi ijma'i akan cewa kaza a'a ijma'i a nan abin da ake nufi mun bayyana shi jiya muka ce menene haɗuwar malaman salaf akan wata mas'ala daga cikin mas'alolin aqida kamar me malaman salaf baki ɗaya sun haɗu akan cewa Allah yana da hannu kada ka ce bayi da shi kar ka ce hannun irin na wane ne ma'ana kaka ƙaryata kar kuma saboda yawan gaskatawar hatta kai ga kwatance amma kuma ka tabbatar malaman salaf sun yarda da haka sun yi ijma'i akan haka malaman salaf sun yi ijma'i akan Allah a sama yake malaman salaf sun yi ijma'i akan Allah na sakowa ƙarshen dare in ka karanta littafin al-uluwu lil aliy al-ghaffar na al-imam al-hafiz az-zahabi duk zaka ga waɗannan ijma'o'in da muka faɗi to yanzu ire-iren waɗannan al'amuran duk abin da ake buƙatar a samu ijima'i a kan shi game da aƙida malaman salaf sun riga sun yi babu wani abu da ya rage wanda ba su yi ba na haka yanzu ba wani abu da zaka zo ka ce ai ana son a yi ijima'i ne a kan kaza dangane da sunan Allah ko siffa Allah ko wani abu na rububiya ko na uluhiya a'a duk abin da kake buƙata malaman salaf sun gama to wannan shi ake kira ijima'i ina fatar mun gane jama'a kun ji tsari na farko kenan yadda ahalus sunna suke bi wajen tabbatar da aƙida wani tsari ne shine kafa hujja da qur'ani da sunna da ijma'i sannan tsari na biyu shine at-taslimu lin-nusus shar'iyya sallawa sallama wa nassoshi na shari'ar musulunci wal khudu'u laha da kuma kankan da kai da tawali'u a gaban waɗannan nassoshin ba wai ka yarda cewa Allah na sama yana sakkowa ƙarshen dare wai ba wai ka yarda ba ne don ka taimake mu ka zo kana turo ko ai kai ma ka yarda to ba dai abin da ake so ba kenan kamar yadda za ka ga yanzu misali da jami'ar islamiyya yanzu ta buɗe ƙofa kowane shakulatin ɓangaro shiga jami'ar islamiyya yake yi sai ka je ka ga ɗan bid'a ya je jami'ar islamiyya dawo shi ne sai ce to me jami'ar islamiyya ce mu ma mun je kulliyatu da'awa wa usuluddin mun yi menene dai dama dai ba dai Allah yana sama bane Allah zai sako eh ba shine dai akida ba to dun dai mun ga wannan kaga wannan koda ya sallama amma babu me babu tawali'u yana ganin wai kamar wani abu ne wanda ko ya taimake mu ko kuma zai zo ne mana toro ko akai a'a ahli sunna yana sallamawa ne to annan ne zan tuna muku magana da muka karanto a kwanakin baya da muka karatun littafin al-aqidatu tahawiyya a inda al'imamu tahawi ya yi wata magana dangane da sallamawa nake so in tuna muku ku tuna a inda ya ce wala tasbutu qadamul islami illa ala zahari taslimi wal istislam digadigai na addinin musulunci ba za su tabbata ba sai a bisa doron baya na sallamawa da kuma runduma abin duk da shari'a ta ce to ka sallama sannan in ta miƙo maka sai ka rungumi abin sannan a jiya kuma muka ji ƙarin wata kalma ita ce da al-iz'an jawuwa idan shari'ar musulunci ta kawo ka yadda in ta miƙo ka runguma in ta ce taho ka taho ina fatan mun gane to duk mai son ya bauta wa Allah lami lafiya kuma ya haɗu da Allah lami lafiya sai ya gina addinin musuluncin shi akan haka sai malam ya ce faman rama ilma ma uzira anhu ilmuhu wanda ya ƙoƙarin neman ilimin da aka hana sanin shi ya kai gare shi walam yaqna bitaslimi fahamuhu fahimtar shi ta ƙi gamsuwa da sallama wa nassoshi hajabahu maramuhu an khalisu tauhid abin da yake nema ike laliban to zai hana shi daga samun tsantsar tauhidi abin da aka ce maka Allah na sama sai ka ce ka yadda Allah na sakuwa ƙarshen dare sai ka ce ka yadda Allah zai zo a ranar alkiyama sai ka ce ka yadda duk waɗannan abubuwan sai ka sallama abin da ya gagara ƙwaƙwalwarka ta fahimta fa sai ka ainihin dogara akan cewa tun da dai daga rabbul izza ne ta hannun fiyayyen halitta to ka sallama sallamawa cikakkiyar sallamawa to in kuwa ka'i ka ce lallai ilalla sai ka yi ƙoƙarin fahimtar wannan abin da Allah bai nufi ka fahimta ba to wannan abin da kake lalibe ka fahimta sai ya hana ka samun tsantsar tauhidi wasafil ma'arifa da tataccen sanin Allah sai ka ga mutum ba shi da tatacciyar masaniya game da Allah wa sahihil iman wannan abin da ka tafi kana lalibe da aka hana ka sai ya hana ka samun ingantaccen imani to me zai faru sai malam ya ce fayyata zabzabu bainal kufri wal iman sai kaga kullum mutum yana kai komo tsakanin kafirci da imani wat tasdiqi wat takzib yana kai komo tsakanin gaskatawa da ƙaryatawa wal iqrari wal inkar sai kaga yana kai komo tsakanin tabbatarwa da kuma musu muwaswasan kullum yana cikin waswasi ta'ihan ya ruɗe shakan yana mai shakka za'igan ya karkace la mu'minan musaddiqan shi dai ba mumini mai gaskata Allah ba wala jahidan mukazziba shi kuma ba mai musu mai karyatawa ba kullum sai ka ganshi haka yake to karshe zaka zo ka ji wata magana daga wani malami cikin malaman salaf yace to duk mutumin da ya kai irin wannan halin zaka same shi kuma da neman abubuwa kamar haka zaka same shi da neman muƙabala da neman jayayya sakamakon wannan fa sai ka gan shi da yawan canza ƙungiyoyi da aƙida yau ya bar nan gobe yana can jibi ya buga da wane gobe yana can sai ƙarshe sai zo sai ya ruɗe shine fakhar dinar razi yake cewa laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafi baina tilkal ma'alimi yace duk wasu cibiyoyin ilimi da aka kafa yace sai da muka yi ta yawo muna neman ina ne mu je nan ayi jayayya mu bari mu je nan ayi jayayya yace duk waɗannan ilmomi ilmul kalam ilmul falsafa yace duk mun shiga mun fita yace amma ba abin da muka waye gari a yau sai gashi tsufa ya kama mu mun ruɗe cikin tagumi mai littafin usulul fiqh alwarakat al-imam al-haramaini da ya shiga wannan hayaniyar ya ruɗe ya rikice da ya zo zai mutu ana tambaye shi to yanzu alagafata malam da wacce aƙida za ka je wurin Allah sai ya ce ya ruɗe don haka yanzu bari ya dawo zero degree sai ya ce yana fatan Allah ya karɓe shi akan aƙida a ja'izu ne sabo tsofaffi masu sai da gyaɗa da tuwo a bakin kasuwa waɗanda su baƙaƙen jahilai ne amma an ka taɓa su dai za su ce Allah a baki ya ce yana fatan ma Allah ya karɓe shi a matsayin baƙin jahilin da zai iya faɗin Allah kawai ya shiga wannan hayaniyar da aka hana abin da aka ce maka ka sallama sai ka ƙi sallamawa eh to garin neman laliban abin da dan dama Allah maɗaukakin sarki bai kaddar ɗan adam ya san komai game da shi ba abin da ya kamata ɗan adam ya gane kenan domin wani ikon Allah kai kanka Allah bai nufi ka san komai game da kanka ba dan Allah bargon jikinka wani iri ne bargon da ke ƙwaurinka ɓargo da ke cikin ƙwaurinka wani iri ne kwanyarka wace iri ce gigabyte nawa ƙwaƙwalwarka take iya ɗauka idan kai computer scientist ne ƙwaƙwalwarka gigabyte nawa take iya ɗauka za ka iya faɗi ba za ka iya ba wannan zai sa ka ce to dole sai ka gano kafasitin ƙwaƙwalwarka sannan za ka yadda kai mai hankali ne kuma ashe akwai abubuwan da kai kanka ma sallamawa kai eh ba, yanzu ba wanda yake da shakka kowa yana da yaƙinin yana da hankali haka ne ko ba haka ba to amma ina hankalin yake muka ce ba za mu yadda ba sai ka nuna mana shi sannan mu fahimci kana da hankali to yanzu jayayya za ta tufke tsakanin mu da kai kenan ko ashe game da Allah shi ya fi cancantar duk abin da aka ce maka sai ka amince Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mu dawo maganar da muke jama'a dangane da sallamawa jiya mun kawo muku wasu ayoyi daga ciki inda Allah yake cewa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'ana haka ake jin mu'minai na cewa da an ce Allah ya ce annabi ya ce ana kiran ku ku taho sai ce mun ji mun bi to jama'a dukkan mutumin da ya zan wannan ita ce ɗabi'ar shi sai Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci rayuwar shi mutumin duk da ya zama in aka ce mishi Allah ya ce annabi ya ce sai ya zama ɗan sami'ina wa asaina to sai kaga ya wayi gari lalatacce irin yadda yahudawa suka lalace yau duk duniya ba wanda ya kai ba yahude kuɗi yau duk duniya ba wanda ya kai ba yahude noma ba wanda ya kai ba yahude tattalin tsaro amma ba yahude zai kwana ne cikin tsoron yunwa da tsoron talauci da tsoron kisa amma kuma ya fi kowa noma yahuda sun fi kowa abinci jama'a ba yahude ya kai mai yau saboda noma baya barin kwanan shi haka siddan da rani sai zo ya barbada ƙasa a kai kwano wannan kwano ba tsoro ba sai barbada ƙasa a kan kwanan shi in rani yayi sai watsa alayyahu saboda dai kada ya bar wannan wurin haka siddan sun fi kowa noma sun fi kowa abinci sun fi kowa kasuwanci sun fi kowa kuɗi a hannu amma sun fi kowa tsoron talauci me yasa saboda 'yan sami'ina ne wa asaina wasma ghaira musma'in wara'ina layyan bi alsinatihim ba'anan fiddini haka Allah ya bayyana su su ce mun ji amma mun ƙibi maganar tana shigar mu amma ba ta kunna ba don haka ina ma'ana haka ba ta zama kenan tunda ta ina magana ke shiga ta kunne wasma ghaira musma wara'ina layyan bi alsinatihim a kwabe su su yi wa Allah bakar magana su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an ce kaza sai su ce a su fa ga abin da suke nufi jama'ar musulmi kowane ahalus sunna ya saka a zuciyar shi cewa maganar ja da nasi ta ƙare za ku ga fitina ta ƙare a masallatan ahalus sunna za ku ga cewa ahalus sunna sun yi albarka a ranar farko ta karatun littafin nan a muƙaddima ku je ku saurari kaset ɗin a da b sai da na ce sai da ahalus sunna suka samu kansu a najeriya shekaru talatin da suka wuce sun fi kowa ƙaranci amma sun fi kowa albarka kowa ya yadda sun fi kowa albarka amma yanzu ga ahli sunna da yawa sun ɗaiɗaice sun ɓalɓalce sun kasa gane sirrin a wancan lokacin shine at-taslimu lin nususu shar'iyya wal khudu'u laha sallama wa nasoshin shari'a da kankan da kai gaban su duk abin da aka ce Allah ya ce sai ga nan da nan ahli sunna ya ɗauka yana yi baya ja hadisai ne aka karanta mana a lokacin daga malaman namu har mu ba musamma ba su inganta ba amma saboda tsabar imani nan da nan duk inda sanda take kaso sabon gari sai da muka siye ta saboda an ce mana hamlul asa sunnatul anbiya'i wa alamatul mu'mini nan da nan ka mu kamar bakin fulani duk mun siyo sanduna me yasa saboda an ce mana gashi daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam at-taslimu lin nusus shar'iyyah to balle yanzu da Allah ya mana gamdakatar za a iya tacewa a gane wannan ya inganta wannan bai inganta ba a ce to ga wanda ya inganta sai wani sai ɗauko baƙin maguzanci sai ce to ai wannan abin suwana da suka wuce fa to ai mu a kan kaza muke in ba ku manta ba sai da muka ce ahlus sunna yanzuruna lin nususi nazara taslimi ahlus sunna sune wa nassoshin qur'ani da sunna ne dube wani irin dube na sallamawa tun farko dama shi ba yana dubawa bane yana harara abu to wannan shirme a'a ahli sunna dama dubawa ike tun farko yana shirye da ya gani ya bi ina fata an gane kun san akwai wanda kafin ya ga hujjar dama ya yanke shawarar ba zai bi ba don haka da an kawo sai rinka mata duban banza ko to ahli sunna tun farko ya ne mata nazara taslimin wa iz'an dama a shirye yake sallama ya jawo sai ce li'annaha min ash-shari'il hakim saboda daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fala yanzuruna ilaiha bi i'tiqadin sabiq ahli sunna baya kallon wani nassi da me da tunanin wata aqida wadda ta gabata cewa to ai iyayenmu ga abin da suke akai mu kuma ma da mu bi wannan ahli sunna baya haka wala ra'yin mubayyat ba kuma ya kallon nasoshi da dube irin ai an kwana akan kaza jiya yaya kuma za a tashi akan kaza yau a'a jiya mun kwana akan kaza daidai ne yau kuma sai muka gano wancan na jiyan ba daidai ba ne wannan ne daidai sai mu bi ahli sunna a shirye yake kawai yana neman ina gaskiya take na rantse da Allah da haka ahli sunna suke shekara talatin shi yasa nake cewa matasa duk wanda bai sharo waɗannan lokacin ba bai more sunna ba bai ga uhuwa ba bai ga yan uwantaka ba bai ga yadda ake sunna ba a wancan lokacin hadisan ba su wuce duka duka hadisan da ake da su ba su wuce a tara mana su a littafi ɗaya ba amma kowa a shirye yake bi da haka duk inda ka je sai ka ga mu ne yan albarka a garin Allah ya albarkace mu ya'ya mata dukiya kasuwanci a yi sharri a yi wulakanci a kwace rumfar kasuwa sai ga Allah yana janno mana arziki me yasa saboda muna sallama mana shi wallahi ku gwada jama'a ku gani Allah ne ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi mishi da'a za ku shiryu ka je ka karanta malaman tafsiri ka ji me suka ce shiryan nan suka ce shirya ba wai ta addini ba kawai a kasuwanci Allah zai shiryar da kai sai ka fi kowa iya kasuwanci a ilimi sai ka fi kowa a hikima sai ka fi kowa a abin da ya shafi dabarbarun gudanarwa sai ka fi kowa duk mutumin da ya rike sunna sai ka same shi a fagen shi da ya tasa gaba sai ka ga ya zarce wa kowa ku dubi shekul islam ibn taimiya ku dubi ibn taimiya da ka ike zama yake rubuta abubuwan saboda me saboda Allah ya albarkace shi don me ya riga ya wanke zuciyar shi a shirye ike ma'ana ya mai da kanshi yaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka ce kun mutataffilan alar rasul ka yi kokari ka zama yaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda duk abin da ya ce maka sai dai ka ce labbaika na amsa ni dama naka ne jira nake shine wannan ainihin wato at-taslimu lin nusus shar'iyya wal khudu'u laha sa'an nan in ba kuma ta ba jama'a muka tattauna akan cewa na daga cikin ka'idar da ahli sunna suke bi wajen kafa aqida ita ce fahimuhum lin nusus ala bau'i fahmi salafi wa ma nuqila anhum ahli sunna suna ƙoƙarin fahimtar nasoshin alƙur'ani da sunna ɗin a bisa fahimtar da salafu suka yi na fatar an gane duk abin da za a kawo na aƙida jama'a muna da riwayoyi ingantattu daga malaman salaf waɗanda suka biyo bayansu sai da suka ruwaito su da isnadodi duk wata mas'ala da za ka ji ana kai da komo da 'yan bid'a wallahi sai ka samu wani malami ya rubuta wani ɗirkeken littafi ya tattara fahimtar da salaf suke da ita da isnadodi ingantattu akan haka ba abin da muka rasa mu ahli sunna duk inda kaga ahli sunna ya rude ya gigice to Allah ya kiyaye ya kama hanya ne da tafarki na yan bid'a dan haka tsayawa akan fassara nassoshi a bisa fahimtar da salafu suke akai jama'a wannan fa shine kawai yake sa ahli sunna ya iya yi wa dan bid'a ainihin bulo da ba zai iya bada ansa ba amma in dai ka ce za ka buɗe ƙofar cewa kowane nassi kai da kanka ka karanta ka fassara shi yadda kake so shi ma ɗan bidi'an sai karanta shi ya fassara shi yadda yake so ina fatar mun gane to Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to a nan ne muka kwana a jiya sai nake so a yau dan tsukuro mana wata magana ta Ibn Taymiyyah kamar yadda nace za a yi photo start din wannan abin kowa ya samu insha Allah mala ya ce wa qala shaykhul islami wa aslu wuqu'i ahli al-balali fi misli hadha at-tahrif al-i'rab an fahmi kitabillahi ta'ala kama fahimahu sahaba wa tabi'una yace asalin abin da ya ja 'yan bid'a suka shiga cikin irin wannan bata suna musun abubuwan da suka zo daga alkur'ani da sunna sai ka karanta mishi aya ga aya ta ce Allah a sama yake sai ka ga yayi musu ga hadisi ya ce Allah a sama yake ga aya ta ce Allah zai zo ranar alkiyama ga hadisi ya faɗa ga aya ta ce Allah na da hannu ga hadisi ya faɗa amma menene ya ja sai ya ce a'a kada a ce hannu a ce ƙarfi kada a ce Allah maɗaukakin sarki zai zo sai dai a ce ikon shi zai zo menene ya ja wa 'yan bid'a wannan karkacewar malam ya ce al'irabu an fahimi kitabillahi ta'ala kama fahimahu sahaba wa tabi'una saboda sun kauce daga hanyar da sahabbai da tabi'ai suka bi suka fahimci alkur'ani da hadisin shi yasa sai suka bata asalin kun ji sirrin jama'a kana bacewa kana rabuwa daga hanyar tafarkin salaf to babu shakka ka buɗe wa kanka ƙofofin bata kuma iblis shine limaminka shine limaminka wa mu'arabatu ma dalla alaihi bima yunaqiduhu sai kaga cewa ga nassin alqur'ani ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu sai ka ji dan bid'a sai ɗauko wata fahimta wadda za ta warware abin da nassin ya ce ita kuma fahimta babu wani nassin da ya goyi bayanta ko kun fahimta jama fahimtar shi zai ɗauko ita sai ce ai ba za ba wai wa a rabbuka ba a'a abinda ake nufi ikon ubangiji ne zai zo sai ce to me dalili akan ƙara iko da kasa sai ce a to yanzu kai ka yarda Allah zai zo sai fara kawo maka irin waɗannan laukaniyat din laukana kaza lalazima an yakuna kaza fa iz kana kaza fala budda an yakuna kaza to daga ƙarshe sai a waye gari nafsin an aje shi sai a tashi akan ra'ayin shi sam haka ba za ta sa'u ba jama'a sai malam yace wa hadha huwa min a'zamil mahadda lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wa sallama lakin ala wajhin nifaqi wal khida yace wannan na daga cikin mafi girman hanyar da ake bi a sabawa Allah da manzon Allah domin a ce ga Allah ya ce kaza sai kai ka ƙara wata kalma a cikin magana Allah sai ka karkatar da magana Allah Malam ya ce wannan ita ce asali daga cikin manya-manyan hanyoyi na sabawa Allah da manzon Allah sai dai wannan hanyar ta zo ne a bisa tafarkin munafunci da kuma yaudara sai mutum ya ce ai ya kamata ka tsarkake Allah daga sauka irin ta halitta ya baka ce sauka sai ce to manzon Allah ne ya ce yanzu rabbuna ila sama'i duniya lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu yana sauka to in na ce yana sauka sai ce ya kamata ka tsarkake a tsarkake daga abin daga manzon Allah ya faɗi a ɓata kenan kun fahimta jama'a wai a nan yana son ne yaudare ka ce wai ka tsarkake girman Allah kamar mutum sai ka ji yana salati sai ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad in ka ce mishi ai lafazin sayyidina bai zo ba a cikin salatin sai ce ai ni saboda yadda nake ganin mutuncin manzon Allah ni ba zan iya cewa Allahumma salli ala Muhammadin ba subhanallah sai na ce sayyidina dan ni sayyidina ne a wai anan yana yaudarar wawaye ne cewa shi fa yana girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya manta sadda ya zo yana karanta suratu Muhammad me yake cewa suratul fatihi cewa yake sayyiduna Muhammadun Rasulullah cewa yake me Muhammadun Rasulullah sannan allazina amanu eh wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul me yasa ba zai ce wa ma sayyiduna Muhammadin ba anan baya girman manzon Allah a Qur'ani don haka jama'a hanya mafi zaman lafiya ita ce hanyar da salaf suka bi ka faɗi yadda Allah ya faɗi ka tsaya a nan ka faɗi yadda annabi ya faɗi ka tsaya a nan shi yasa kuka ga su salaf ba wai karatu ne ake tarawa ba a'a abin da ake tsantsar gaskiya ce tsantsar gaskiya ce don haka daga cikin wawaye daga cikin khalaf sai suka zo suna cewa manhaju salafi aula wa aslam suka ce tafarkin salaf shi ya fi shi kuma ya fi zaman lafiya don ba ruɗani Allah ne ya ce ka ba kai ma ka faɗa kai shiru eh amma sai su ce manhajul khalafi abyanu manhaji kuma na khalaf ba shi ya fi bayani amma wa ashkal sai su ce sai dai akwai rikici shi yasa kuka ji muka tashi iyaye da kakanni a ƙasar nan malamai na cewa an ka karanta tauhidi ya maka yawa sai ka dawo ka ce ba Allah anya jama'a mutum ya karanta sanin Allah ya san Allah da kyau kuma ya dawo ya ce ba Allah a'a amma guzanci ya karanta ya zurfi a ciki in dai tauhidi ne kana ƙara sanin Allah kana ƙara tabbatar da haƙiƙanin al'amarin Allah to amma da yake tauhidi ne ake karanta musu wanda yake ya saba daga tauhidin salaf shi yasa sai mutum ya karanta ya karanta din sai dawo sai ce ba Allah dan haka sai a ce dan haka ka karanta kaɗan ka karanta kaɗan dan yaji ne barkono ne Allah ya kiyaye to jama'a anan muka kwana a jiya idan ba ku manta ba cewa ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin da ahlus sunna ke bi su tabbatar da aqida ita ce tsayawa akan fahimtar salaf to sai ka'ida ta hudu malam ya ce mura'atu usulin wa qawa'idil istidlal ahli sunna suna kula da wasu ka'idoji da wasu ilmomi na usul wato sciences jama'a sannan me wa qawa'idil istidlal da kuma ka'idoji wajen kafa hujja to anan na son ku natsu jama'a abinda ahli sunna ke nufi da wannan shine kun ga qur'ani da kuka gan shi to ƙur'ani yana da sciences science na farko game da ƙur'ani shi ake kira tajwidi science na farko shine ƙa'idojin karatun alƙur'ani ahli sunna suka ce bai yiwa ka iya karanta alƙur'ani duk yadda ka ƙware da larabci sai an koya maka in ko ba haka ba ba za ka iya shi ba don haka ka je a koya maka tsakanin bambanci tsakanin nunun sakina da tanwini sannan abin da ya biyo bayan su shi zai hukunta su zama izhari iqlabi da kaza da kaza da kaza ka je ahli sunna malamai su koya maka ƙa'idojin da za a bi a furta harafi kaza menene bambanci tsakanin harafin badun da ainihin harafin la da harafin ra sai ka je an koya maka waɗannan ƙa'idojin ahli sunna sun ce dole a kula da su game da karatun alkur'ani jama'a 'yan bid'a ba sa damuwa da wannan sai lokacin da aka zo aka mai da abin ya zama gasa ana saka mota da kujerar hajji sannan 'yan bid'a suka damu da tajwidi ban sani ba ko kun taɓa faɗaka game da wannan sadda muka zo muna matasa a muciya jama'a muna yin tajwidi sai suna cewa wallahi ƙarya ne daɗin murya ne kawai daɗin murya da aka zo aka fara saka kuɗi saboda shi dan bid'a zaka ji zamu zo zamu yi bayani duk gaba ɗaya dan bid'a addinin shi irin addinin inyamuri ne in akwai kuɗi akwai in babu to ba zai je cocin ba ma ka dubi inyamuri da kyau ba shi da wani Allah da ya wuce kuɗi eh ni da wani inyamuri yake ce mini oga after god na money na ce you are, you are still not a correct Igbo ya ce wai bayan Allah sai kuɗi na ce da sauranka baka ci kan yamuri ba ai in yamuri bayan kuɗi to sannan in kuɗin sun zo sai tuna da Allah abin da muke cewa a nan kun san lokacin da malam yahaya yola yake karantar da tajwidin alkur'ani a tashar rediyon najeriya kaduna suke zagin shi suke cewa wannan malami mashirmanci ne ya ce kada ka ce ghairil magarubi ka ce ghairil magdubi sai su tuntsire da dariya sun ce kai wani malami ko sha sha sha yo ai duk ɗaya ne su saboda tsabar bala'in dauɗa ta bid'a ta shiga kunnen su ba ma sa jin bambanci tsakanin badun da ra'un sai su ce duk ɗaya ne sai ka ji liman ya ce gari magarubi alayhi wala ralin amin shikenan muna yara jama'a a makarantar allo malamin mu malam ishaka Allah ya gafarta mai yana nan a babban titi gidan shi yanzu da ka shiga babban titi ka je daga gidan malam sani mai kaji alhaji sani mai kaji ka ce ina ne gidan malam isa haka aka samu wani malami fa zo muciya jama'a ya ce to ana karatun qur'ani ba daidai ba aka je gidan mai anguwan muciya aka zo da duk malaman mu aka tattaro su alaran masu malam habu alaran ma malam garba alaran ma malam duka aka tattara su su malam mato aka ce to ga wani babban malami ya sauka shi wannan babban malamin ya ce akwai gyara game da karatunku aka ce to ya tashi ya jawabi ya tashi ya ce yana neman dalilin da yasa ake cewa wa shamsi me yasa ba a faɗi lanjayen nan wa shamsi da ake cewa me yasa ake cewa wa shamsi dan me ba a cewa wal shamsi duk malamanmu sun fi su hamsin a lokacin suka kasa jawabi saboda ba ruwansu da sciences ba su san tajwidi ba ba su san bambanci tsakanin lamun shamsiya da lamun kamariya ba me yasa ake cewa wal kamari nan kuma a ce wa shamsi ya ce su ba shi ansa da suka kasa sai ya ce to don haka ba daidai ba ne to yaya ne daidai sai ya ce don haka duk inda alulan jaye ya zo sai an faɗe shi lokacin aka dawo makarantunmu na allo baki ɗaya aka bi mu a muciya aka koma ana koya mana wal shamsi wal tini haka duk muka ba duka lamun ya zama lamun ba wani lamun shamsiya aka koma lamun kamariya me yasa saboda ba sa mura'a ba su ruwansu da sciences ashe idan kuna koyan ilmoni ba kwa koyan sciences za a samu matsala kana turanci baka san bambancin present tense da past tense baka san bambancin past participle da perfect duk baka san waɗannan abubuwan ba don haka i have been menene wannan baka sani ba i am menene i was menene baka san bambancin waɗannan ba kana zuwa kai turanci wata ran sai ne ce maka ba daidai bane baka da yadda baka da mizaniya baka da ma'aunin da zaka iya challenging din shi ka kare kanka dan haka in ka koyi qur'ani sai ka koyi sciences din qur'ani to science na farko game da qur'ani shine tajwidi talmudi ilmu ulumul qur'an suyuti yana da littafi al-ittiqan akan ulumul qur'an al-burhan fi ulumul qur'an manahilul urfan duk waɗannan littattafai ne ga sunan an rubuta su akan ilimin alqur'ani sa'annan sai ka dawo ilmi usulit tafsir fassarar alqur'ani ya za a yi a fassara alqur'ani wannan ilimi ne mai zaman kanshi sa'an nan sai ka dawo abin da ya shafi ilmun rasmi ilmun khab me yasa kalmar alhayatu da kalmar assalatu da kalmar azzakatu da makamantansu ake rubuta su a alkur'ani sai a zo sai a rubuta wawun sai a alu ja a sama sannan sai a koma a yi takuri me yasa kalmar assalatu ba a rubuta ta da lamalu me yasa kalmar azzakatu a qur'ani ba a rubuta ta da alu baki me yasa kalmar alhayatu ba a rubuta ta da alu baki duk sai a rubuta wawun sai a aluja shin me yasa ma ake cewa aluja aluja me yasa ake cewa alu baki alu baki wannan ma ilimi ne mai zaman kanshi game da ilmin rasmi duk baki ɗaya daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wannan game da qur'ani kenan waɗannan misalai ne na yi mu ajiye mu koma hadisi ya ake karatun hadisi ya ake rubuta shi ya ake gane ya inganta ko bai inganta ba in aka samu ta'arudi ya ake a haɗa su wannan zahiri na karo da wannan ya za a yi yaya za a iya gane cewa wancan hadisin ya zo a buɗe wannan ne yake rage mishi faɗi don haka ya za a daidaita su waɗannan game da hadisi kenan jama'a sa'an nan sai ka dawo game da fiƙihu yaya ake a gano fiƙihu domin kowa san qur'ani saukar da shi akai hadisai manzon Allah ne ya faɗi to yaya akai mai risala ya iya rubuta risala zama ya kawai ya ta rubutawa waɗanne hanyoyi ya rinka bi yana kallon ayoyin qur'ani da hadisai yana rubuta waɗannan maganganun ko kuwa kuna jin ya ci finkasau da miya ne kawai ya ta rubuta wannan surutan akwai akwai wasu hanyoyi da ya bi kai ga iya tsatsamo waɗannan abubuwan a cikin alkur'ani da hadisi waɗannan hanyoyin su ne aka fi sani da ilmu usulul fiqhi da kuma ilmu qawaid al fiqhiyya lallai ne sai an san su to sa'an nan sai a koma harshen larabci al-lisanul arabi shin ko kun san cewa ma lugal arabiya da kuke kuskure ne cewa lugal arabiya ma kuskure ne shi kanshi khata sha'i abin da ya kamata a ce al-lisanul arabi huwa afsah huwa allazi ja'a bihi nas shin game da harshen larabci ilmin adab arabic literature ka san rayuwar larabawa yaya larabawa ke rayuwa yaya suke magana yaya suke habaici ya suke zaurance yaya suke kaza sa'an nan sai ka dawo nahau da sarf sannan sai abin da ya shafi balaga da naqad da makamantan waɗannan duk waɗannan abubuwan jama'a suna daga ɓangarori na usul to sannan sai aqida wace hanya ake bi ake sanin Allah sannan sai ilimin tarihi yaya za a iya tace tarihi a tabbatar da cewa tarihin nan da aka faɗi daidai ne ko ba daidai ba ahli sunna suna kula da ilmomi na usul sa'annan da qawaidul istidlal hanyoyin kafa hujja to wannan hanyoyin kafa hujja jama'a ku bar shi ku bi ni bashin shi sai na gama waɗannan bayanai nan da 'yan mintuna zan zo in yi muku sharhi akan shi ahli sunna suna da hanyoyin da suke bi su kafa hujja akwai kuma hanyar da ake bi a kafa wa ahli sunna hujja ya karba in ba haka ba ahli sunna ba zai karba ba akwai hanyar da ahli sunna zai bi ya kafa hujja wadda ba shi da wata hanya da yake kafa hujja sai wannan zan yi muku bayani akan ta insha Allah mu tsallaka bayani na gaba wanda wannan bayanin na gaba shine me dangane da abu na biyar wanda shine na ƙarshe wanda malamin nan ya kawo azzajaru عن الخوض في علم الكلام وتعلمه yana daga cikin ƙa'idar da ahalin sunna suka tabbatar da aƙida shine ahalin sunna suna tsawa game da shiga ilmul kalam ilmul kalam an kira shi da ilmul kalam ne aka ce saboda suna cewa alkalamu fil qudra alkalamu fil irada amma root ɗin ilimin daga falsafa ne ita kuwa falsafa kafirci ne na girkawa su aristot da makamantansu ƙa'idojin da suke bi wajen tabbatar da abubuwa wasu suka je wai suka aro ƙa'idojin da maguzawa ke bi don yin argument kun gane sai suka ɗibo waɗannan ƙa'idojin wai za su yi argument su tabbatar da akwai Allah sai aka ce ba a buƙatar wannan da wace hanya za a bi a tabbatar da Allah da ƙur'ani da hadisi don haka sayyidina Umar aka rubuto mishi cewa ranka ya daɗe ga wani library mun samu guda yana cike da littattafai na falsafa ilimi na filosofi ya zami da su sa'ad ibn abi waqasin shi ya rubuto mishi haka sai ce mishi waɗannan littattafan idan alheri ne a ciki ba ma buƙatar alherin da ke cikin su ba dan kuma ba saboda alherin da ke cikin qur'ani ya wadace mu idan kuma sharri ne a cikin littattafan nan dan me za ku fasa sharri ku kawo musulmi dan haka ku je ku kona su ko kuma ku zuba su a ruwa su narke to daga baya sai aka samu wasu sai da suka bi dama da hagu suka samu irin waɗannan littafan sai suka zo sai suka fassara su tun da aka fassara waɗannan littafan jama'a musulunci bai sake zama lafiya game da matsalar aƙida ba saboda ya za a ɗauko usul na maguzawa a ce za a tabbatar da Allah da wannan usul din kafin saukar da ƙur'ani maguzawa suna da waɗannan ƙa'idojin amma Allah ya ga ba a da bukatar su ya saukar da Qur'ani sai kuma a ce a aje na Allah din don tabbatar da Allah kuma a ɗauko waɗancan ƙa'idojin na Aristot waɗanda ba su yarda da Allah ba ba su yarda da annabawa ba ba su yarda da walittaka ba ba su yarda da karamar waliyai ba me muke da bukata game da su Aristot ba abin da muke bukata na su Aristot wannan ilmul kalam jama'a shine ya haifar da fituntunin da suka zo suka faru a cikin musulunci kisan kai ɓace-ɓace kafirce-kafirce kada wane bi wane sallah saboda wannan abu ne wanda ya zo ya dara kan musulmi jama'a yanzu misali jama'a tsakani da Allah yanzu iri na da muka yarda da alkur'ani wace hanya za ka gamsar da mu cewa salatul fati ta fi alkur'ani so dubu shida kuma sai ka ce ba mu gane ba ne bari kai mana sharhi kai sharhi ya fi fatahul bari ba za mu fahimta ba domin wace hanya za a bi a zo a ce ka ganka kai din nan eh to dan zina ne sai ka ce a'a yaya sai a ce bari a yi sharhi wanne sharhi za a yi ka saurara ka fahimta daga ƙarshen sharhin ka karɓi cewa kai dan zina ne akwai sharhi to waɗannan falsafa su suka kawo haka sai a zo a kawo abin da yake kai ba zai ɗauka ba musulunci tunani ba zai ɗauka ba sai a ƙaƙaba muku sai kuma a ce wai ku yadda in kuka sai a ce wannan ilimi ne ilimul baɗini ne ilimul baɗini ko ba kowa yake da shi ba to waɗanda suke da shi su tafi can birnin kif su je su bauta Allah da shi ba mu bukata mu da muke rayuwa a duniyar da Allah ya aiko annabi Muhammadu a banmu mu bauta da Qur'ani amma ba mu bukatar wani ilimul baɗini duk wannan falsafa ita ta kawo sannan ahlus sunna wan nahyu anil jidali wal khusumat ahlus sunna sun hana jidali ɗauki ba daɗi da husuma a yi muƙabala a buga a faɗa a zaga ahlus sunna sun hana wannan a nan ne saboda wannan abin ya rinka rudar ahlus sunnan najeriya nake so in ɗan karanto mana kaɗan daga abubuwan da malaman farko suka faɗi dangane da abin da ya shafi ire-iren waɗannan jayayya da makamantansu ku ji abin da al'imamu abu kilaba malami ne daga cikin malaman tabi'ai yake cewa kala ya ce la tujalisu ahalal ahawa kakkurin ka zama da masoya zuciya yan bid'a wala tujadiluhum kakkurin ka jayayya da su fa inni domin ni la amanu an yaghmisukum fi balalatihim ban amintu ba za su iya saka ku a cikin batan su aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifuna ko kuma abin da kuka sani su rikida muku shi ina fatan kun gane jama'a matukar yanzu kana ahalin sunna in ba gogaggen malami ne kai ba kana sauraron irin su ɗahir bauchi to sai an wayi gari a hankali a hankali sunna mutuncinta ya ragu daga zuciyarka sannan ka fara wa bid'a kwaskwarima ta haka irin su ɗahir bauchi da ake cewa a saurara saurare ne na malamai gogaggu amma kai da zaka je ka kasa tumatir ka dawo ka ji tafsiri to ji su gumi kana jin gumi sai ka rufe sai gari ya waye ka tafi ka kasa timatirinka ka zauna lafiya amma waɗannan 'yan mantiki da falsafa da sarakunan misalai to ka bar su su da malamai su gogi juna ba na gama gari ba ne ina fatan an gane in ba haka ba wallahi tallahi ɗan abin da ka sani na imani sai sun watse shi ga ta wannan magana al'imamu abu ba ya faɗe ta al'imamu darin ya ruwaito ta a cikin littafin as-sunan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu وقال عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يتي من جعل دينه غرضا للخصومات wanda duk ya mai da addinin shi abun husuma da jayayya aksarar tanakula za ka ga yana yawan cancanza kungiya ya canza kungiya nan ya canza mazhaba nan ya canza ɗariƙa nan in dai har addinin shi jayayya ne to sai kaga addinin shi ya zama haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye وقال أيوب السختياني الإمام أيوب السختياني يتي لست برد عليهم أشد من السكوت yace kai ni yan bid'a babu wani raddi ma da zan tsaya in yi musu da yafi tsanani fiye da in ja baki na in yi shiru abin da ake nufi idan ka zama babban malami da ake sauraron ka to ba irin ku ne kuke mukabala da yan bid'a ba ana ɗauko ni jigari jigari ne cikin ahalin sunna malaman islamiyya sai a haɗa shi a ce ku tafi can ku karata amma babban malami na ahlus sunna baya muƙabala da 'yan bid'a saboda in yi muƙabala da su wannan martaba tashi da wannan girman nashi to za a raba ku dubi malam bakar gumi har ya mutu baya waiwaye su duk abin da za su faɗi in aka zo kawai sai ce na aka kwana kala haddasana musaddaq kala haddasana kaza har ya mutu bai daga kai ya dube su ba amma sai a samu wani jigari jigarin yan islamiyya wanda yake karantar da amma da birabil falaki da birabil nasi sai a ce to tafi ka je gashi can ku je ku yi ta muƙabala amma su yan bid'an abin da suke hari shine wanne ne babban dan me domin su je inda jama'a ta taru a inda yake za a ce ai shi ma ya iya bugawa da wani yawwa khalif tu'raf don a buga don a ce a ya isa wane da wane fa yake bugawa to shine abu ayyuba sikhtiyani yake cewa ai jan baki in yi musu shuru ma ya ishe su kawai jama'a kun ji wannan al-imamu muhyi sunna al-hafiz al-bagawi ga wata magana da ya faɗi a cikin sharhu sunna a mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da sha shida kusan daidai wannan wurin za mu tashi karatu na sharhu sunna mun zo insha Allah yace wattafaqa ulama'us salafi malaman farko sun haɗu min ahli sunna daga cikin ahli sunna ala nahaya anil jidali sun ce a daina jidali wal husumat da yin husuma fi sifati game da siffofin Allah wa ala zajri an al-khawd fi ilmi al-kalam wa ta'allumihi malaman farko kuma sun yi tsawa sun yi kwaba game da kada a je a shiga ilmul kalam kada kuma a koye shi to wannan magana ina so zan cike maku ita da wata magana wadda al-imamu lalika ya faɗi a cikin ainihin littafin shi sharhu i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a ku ji abin da yace yana bayanin mugun tasirin muƙabalar babban malami na ahli sunna da kuma 'yan bid'a mugun tasiri sharri ne babban malami na ahli sunna ya muƙabala da ainihin wato abin nan da 'yan bid'a sai yake cewa fama jana alal musulmi na jinaya a zama min munazaratil mubtadi'a ya ce babu abin da ya ja wa musulmi bala'i mafi girman bala'i fiye da muƙabala da 'yan bid'a walam yakun lahum qaharun su 'yan bid'a ba su da wani rinjaye wala zulla a'zam wato babu wani rinjaye da ya fi zafi gare su babu wata rinjaye su da za a yi wadda ta fi musu zafi babu wani kaskanci da za ka saka 'yan bid'a a ciki a'azam mimma tarakahum as-salaf fiye da barin su da salaf suka yi ala tilkal jumla a bisa wannan abin da suka kirkiro da suka kirkiro waɗannan abubuwan sai manyan malaman salaf sai suka ja baki suka yi musu shuru yamutuna min al-ghaibi suka rinka mutuwa da bakin ciki kamdan wa daradan ma'ana aka darkake su kamar yadda kankara kankara yanzu ka aje ta ba tare da firiji ba me za ta yi sai dai ga ta narke ba ta ba alamunta yace wala yajiduna ila izhari bid'atihim sabila alaman salaf suka hana su bayyana bid'ar su dan ku tsaya ku ji jama'a kun san cewa yan bid'a asali ba sa karantar da mutane yanzu yau wata biyu wata uku duk sun cika Najeriya da hayaniyar maulidi to yanzu ina ne suka cika Najeriya da tafsiri ko karatun hadisai babu shiru ko kun fahimta Malam Abubakar Gumi ya tashi yana karantarwa fiye da shekaru talatin jama'a sai yan bidiya abin ya musu zafi sai suka je sai suka samu wani zararre shine Umarin Sanda wannan matasa ba su san wannan tarihin ba wani zararre ne aka samo shi in ya zo shi zagi yake da ashirin na ɗan ka baki haka sai su kan sai suka ga kai wannan bai da saiti wannan wannan is not a good ambassador wannan baya musu wakilci na gari shine sai suka tafi suka je suka ɗauko ɗahir bauchi ya zo ya zauna abin da ake so wai ya za a yi a karkatar da da'awar abubakar gobe ta dawo raddi ga wannan da ya zo yana tsogalar shi me yasa da can su ba su nasha'a ba su tayar da jama'a akan karantar da su ba ba sa yi idan yanzu nan nan da muka zo zan fara karatun sahihul bukhari nan mun faɗi yanzu an zo an fara karatun sahihul bukhari kowane dan bid'a zai ce shi ma zai yi karatu shi ma zai yi kaza shi amma abin da za ku ce tazarar lokacin da aka ba su lokacin da albanin bayi nan ko suna karantar da jama'a sun daina to ashe a nan haka za ku duba lokacin nan malam bakar gume yana ta karantar da jama'a yana ta karantar da jama'a sai suka ki karantar da jama'a to da suka ga jama'a sun fahimci karatun dan me jama'a wanda suka ga yana karantar da su shi za su taho gare shi da jama'a suka taho zuwa ga abubakar gumi kuma shine sai aka ga to ai yadda za a ɗauke hankalin shine aka zo suma suma a sa su a gidan rediyo suma a yi kaza suma a yi kaza suka yi suka yi suka yi abubakar gume ya kula su wannan ita ce hanyar da salaf suke bi suke da'awa matasan mu yanzu da basu san wannan manhajin ba da ya zo ya saka karatun bulogul mara ya fara karantar da matasan ahalus sunna a wannan masallacin shikenan sai a ce to shikenan abin da za a yi a raba ranakun karatun kai za ka rinka yi laraba da alhamis to mu ma za mu kawo wanda zai rinka yi juma'a da asabar to wannan da zai rinka yi juma'a da asabar din nan jama'a ba fa karantarwa ya zo yi ba ya zo ne ya warware abin da ka faɗa eh to idan ka kula shi to shi kenan ya cimma buƙatar shi amma ya za ka yi dama kai karantarwa ka zo yi ko to ci gaba da karantarwa duk abin da ya faɗi ba zai warware naka ba amma matasa su ce ya ce ka zaɗin ku bari a bashi ansa ayya ina baka san manhajin ahlus sunna ba ahlus sunna sumudi suke yi dakewa suke yi irin yadda ka ga formula da principle din abubakar gumi to haka manhajin salaf yake wajen da'awa kowane shege ya yi haushi ya yi hayaniya duk ya gama abin da zai yana zuwa sai ka ji kawai ya ci gaba da inda aka kwana a jiya sai ka ji ahlus sai ka ji yan bid'a haushi ya zo musu sai su kama za su mutu sai su dawo suna cewa ya mai da mutane mahaukata ya ki kula kowa ya mai da mutane mahaukata wato dama so suke a kula suke nan ina fata an gane Allah ya kiyaye to saboda haka sai yake cewa wala yajiduna ila izhari bid'atihim sabilan hatta ja al-maghruruna yan bid'a ba su bayyana ba har sai da waɗanda suka ruɗi kansu suka zo fasatahu lahum ilaiha tariqa sai suka buɗe wa yan bid'a hanya wa saru lahum ila halakil islami dalila sai suka ba su dalilin su hallaka musulunci ko kun fahimta jama'a yanzu wannan guguwa da 'yan shi'a suka tayar ma da 'yan ɗariƙa shine sun ga ahalus sunna sun taso da wani uslubi ne wanda ya saba uslubin da uslubin ahalus sunna na da shine a je a yi wa'azin mako ko wa'azin ƙasa a watsi a kabbara sai suka ga yanzu ba ma wannan ne ahalus sunna ya dame su ba yanzu ahalus sunna daka karatu ake yi yara na hadda 'yan mata na yi hadisai kaza to shine wai suka taho don su ɗauke hankali yasa in kuna da tunani ku tuna magana da na gaya muku raddin maulidi ba lokacin maulidi ake yi ba ba lokacin maulidi ba yanzu din nan kamata ya kuna da right up da turanci da hausa da yarabanci da sai kuna yadawa bayan wata ɗaya sai ku sake fitowa da wani salo a kasar sai ku yada bayan wata uku sai ku sake fitowa da wani har lokacin maulidin ya zo sai zama kullum ku a cikin bayani kuke cewa wannan abun ba addini ba ne amma ku kun yi shiru su ma sun yi shiru sai sun tado da bid'ar sai kuma ku tsaye da karatu sai a ce to jama'a hudubar juma'a yau akan maulidi za a yi kaza wa'azin kasa yau akan maulidi za a yi wa'azin mako akan maulidi kuma kun zama yan maulidi kenan fa ba ku da bambanci ina gaya muku dan sun yi davatin attention din wa'azin da za ku yi ku ci gaba ya dawo akan abin da suke kai dama su bukatar su kenan yanzu waɗannan da suke ɗaura janjamin maulidin jama'a ba su ne yanzu suka dawo kuma suka koma cikin iskancinsu da sauransu ba ina suke yanzu su dama ba 'yan addini ba ne su 'yan tamoran addini ne in ka ga addini ya zama hayaniya sai su zo in addini ya koma tsabar karatu fa sai ka ji su sun yi shiru yanzu dai ba ga tsoro ba mu kalubale ga ainihin 'yan shi'a da 'yan ɗariƙu su fito suna jaharawa suna karantar da mutane anguwa anguwa to don haka ku matasan ahlus sunna ku san menene manhaji na ahlus sunna don kar ya zama ku share rayuwarku gaba ɗaya ba ku karantar da ahlus sunna sunna ba ai kar ku manta jama'a yanzu nan da muka karanta wannan babin har yanzu fa bamu fara raddi ga yan bid'a akan wannan abun ba da muka karanta wannan babi menene a ciki ayoyi ne da hadisai ko sai kuma muka zo yanzu muna bayanin manhajin ahlus sunna don haka haka ake jama'a ku karantar da ahlus sunna su san sunnar to sa'an nan sai kuma ku zo ku gaya musu menene yan bid'a ke cewa yaya aka yi wannan abin ya zama bid'a to sai ga ahalin sunna sun zama ala basira amma kullum aka je wurin wa'azi ya zama raddi ne kawai ga yan bid'a to yan bid'a sun samu abin da suke so Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a ƙarshen waɗannan bayanan kenan da na so ainihin in gabatar muku dangane da ƙa'idojin ahalus sunna wajen tabbatar da aƙida abu ɗaya na ce ku bi ni bashi gashi zan gabatar shine ka'idar da ahlus sunna suke bi wajen ainihin kafa hujja ka'idar ahlus sunna wajen kafa hujja da kuma ka'idar ahlus sunna wajen karban hujja kun san na faɗi wannan ko alhamdulillah gashi daga cikin wannan littafi mai suna manhajut talaqi wal istidlal baina ahlus sunna wal mubtadi'a hanyoyin karban hujja da kuma kafa hujja tsakanin 'yan bid'a da ahalus sunna waɗanne hanyoyi ne ahalus sunna suke bi a nan malamin ya yi ƙoƙarin gabatar da abubuwa waɗanda ainihin wato inda da lokaci ya kamata a tsaya a bi su baki ɗayansu amma dai muna son ka fahimci wani abu wannan littafin shi ma yana daga cikin abubuwan da ake so kowa ya samu kwafin shi in Allah maɗaukakin sarki ya so da farko malamin ya fara kawo hanyar da 'yan bid'a suka samo asalin hanyoyinsu wajen kafa hujja sai ce asalin hanyoyin daga jahiliya ne to yaya jahiliya suke game da hujja sai ce na farko jahiliya suna da ta'atilul hawas ba sa amfani da hankali ba sa amfani da tunani duk wani abu da zai taimaka wa ɗan adam wajen ya fahimta kyakkyawa mutanen jahiliya ba sa yi sannan al-i'timadu alal khurafati wal asatir mutanen jahiliya duk madogararsu akan soki burutsu ce da surkulle da shirme sa'annan kuma luju'uhum ila sihir wal kahana in abu ya turke mutanen jahiliya sai su koma zuwa ga tsafi da bokanci sa'annan ta'zimuhum lil jinni wash shayatin girmamawar da suke wa aljanu da shaidanu kai suna bauta musu sannan ta'assuruhum bit-tira wa tasha'um mutanen jahiliya sun ta'asirantu da me sun ta'asirantu da camfi da kuma ainihin abubuwan da suke da alaka da shi sannan sai magana da muke ishara a ɗazu adamu tajawuzu alamil maddiyat duk abin da 'yan bidi'a suke jama'a kuɗi suke nema kawai yanzu ku duba jama'a rukuyan nan mu ne muka kawo ta alhamdulillahi ba alfahari ba muka zo muka bayyana yan uwanmu ahli sunna hassada ta ci su suka taso da wuta hassada ba mu yadda mun biye musu ba muka ci gaba da bayyana yadda gaskiya take da muka samu matasa sun fahimci rukuyan nan sai muka ce alhamdulillah dama mu masu karantar da aƙida ne sai zama matasan nan sun yi kaɗan jama'a matasan ahli sunna da ke rukuya a najeriya sun yi kaɗan sakamakon kaɗan ɗin da suka yi sai yan bidi'a suka danno abin kun san yadda su sharif sale suka je suka yi abuja gida aka kama ƙato na miliyoyi idan aljani ya kama bata ko yar gidan wani babba a abuja kawai shikenan ya zo sai ce to shikenan ba wani abu ne dai a dan kawo miliyan biyu ne za a je za a yi umara za a dan yanka kaza za a dan yanka kaza shikenan ba komai shikenan sai a zo a dafa kanta waɗannan ayoyin nan da muke karantawa a cikin kasusuwan mu duk su suka tattara gaje suna karantawa sai suka samu ɗimbin kuɗi dubi dr yusuf ali na kano duk waɗannan 'yan bidi'an me yasa suka goyi bayan harkar rukuya saboda akwai shaide akwai shaide akwai kuɗi a cikin harkar mun fahimci wannan da kyau ko idan da ba kuɗi fa ba za su shiga ba taron suna gobe da safen aka je aka taru je ka ka tsaya a zauren ka ce liman babu ragon suna babu atamfar mai jego babu geran kunu don haka kafin a yi suna liman a samu a haɗa mana waɗannan abubuwan babu limamin da zai sake zuwa taron suna dama zuwa suke dan akwai kuɗi a wurin in aka je ɗaurin aure suna zuwa sai a ce ina kuɗin zaure zauren fa ba na malaman ba ne amma ka ji daga zuwa har sun yi privatize zauren kun fahimta daga zuwa har sun juya zauren ya zama nasu sai an ba da kuɗin malamai eh duk abin da za a yi revenue ne su ƙungiyar revenue ne in dai babu kuɗin shigowa a cikin abin ba za su zo ba saurari waƙa baba mai gyaɗa idan mai kuɗi ya rasu yanzu za ka ga suna zagawa yanzu za ka ga suna ƙara zagawa yanzu za ka sun zo da carbi yanzu za ka sun zo da tumakasa yanzu za ka zo da majanyi yanzu za zo da manya manya amma an talaka defa sai ce to shehi baya da lafiya ko kuma ya shiga halwa saboda talaka ne an san wahala za a je a sha kawai ba abin da za a samu duk kai da komowarsu jama'a ba ta wuce kuɗi harkar kuɗi ce kawai yasa ya ku ahli sunna sadda duk malamanku suka koma wai suna da'awar sunna ne don su je su samu kuɗi da ita Allah wadare da irin wannan da'awar malaman ahli sunna kuɗinsu suke ɗibowa suke kashewa a dankara a yada sunna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka bayan Allah salihai suke yi ba wai ana samun kuɗi ne da sunna ba a'a ita sunna ake ɗiban kuɗin a bayar dan ta tsayu wannan da'ab ne ɗabi'a ce ta 'yan bid'a a mai da addini jama'a ya zama hanyar samun kuɗi to wannan hanya ce ta 'yan bid'a dan haka duk gwagwarmayar su jama'a abun fa bai wuce harka kuɗi ba yanzu a muciya da suka riga suka fahimce ni jama'a ina zuwa wurin ɗaurin aure shikenan sai su marmarin sai su dafa kuɗin malaman sai su kauce gefe guda sai to alaga ta mala bismillah bismillah su dai sun dafa mai kyan to ni sai su bar mana addu'ar ita ba ta da kyau a wurin su da an ganni wallahi da na je wurin ɗaurin aure to shikenan duk- kai akwai zauren da ma na je duk su ne ga sunan kurdawa sai aka ce da da limancin auren da walicin yarinyar da wakilcin duka an ban mini sai na ce na karba na ce ni wani wakilin wani ina neman wa wani aure a wurina na wance kuma na sa sadaki kuma gashi ya bayar aka ce ala gafata malam sun dafe mai kyan sai suka banni da addu'o'i to haka duk kai da komai wasu jama'a baya wuce alamul madiyat kuɗi kawai shi ne dame su eh su yan mata ne da materialistic eh kuɗi kawai su ya dame su sa'an nan sai malam yake cewa rafduhum ad-dala'il adh-dhahira bisababi at-taqlid al-a'ma yan jahiliya da yan bid'a hujja ta sarari sai su watsar da ita in aka taba sai su ce iyaye da kakanni sannan ta'azimu ta'atil aba'i wal ajdad duk inda aka yaka komo sai su ce ai su suna girmama da'ar iyaye da kakanni ne a halin sabawa Allah kuma sannan ittiba'ul hawa bin son zuciya taqlidul ulama'i wal ubbad kafewa cewa malaman za su bi bayan Allah kawai za su bi ma'ana waɗanda suka ɗauka suka ce waɗannan su ne malamai ko bayan Allah sannan taqlidul ru'asa'i wal muluk wal kub- wal kibriya walkubara su kale su ce ai su shugabanni ai su masu mulki ai su manyan gari za su bi waɗannan malam di yana kawo ainihin irin hanyoyin da mutanen jahiliya suke bi ne wajen me wajen ainihin kafawa ko kuma karɓan hujja sannan ittiba'u zan bin zato duk abin da suke zaka ga kame kame ne to bayan wannan sai kuma malam ya kawo mawqiful mushrikina min al-hujajil bayyinat me matsayin mushrikai to da kuma masu kwaikwayensu 'yan bid'a game da hujjoji da suka bayyana mushrikai in ka an kawo musu hujjoji ya suke yi 'yan bid'a in an kawo musu ya suke yi sai malam ya ce na farko almujadalatu bil batili sai su ɗauko ƙarya sai su ce za su yi faɗa da gaskiya amma da me da ƙarya sannan almu'anadatu wal istikbar tsaurin ido taurin kai rashin kunya da girman kai sannan الجهد بالحق بعد ظهور علاماته jayayya da gaskiya bayan alamomin gaskiyar sun ainihin bayyana sannan al'irabu anil haqqi gaskiya ta bayyana sai su yi mata ƙememe su ce ba za su bi ba sannan alluju'u ila listihza'i was suhriya komawa zuwa ga me zuwa ga izgilanci da ba'a duk in abin ya ƙi ma fa sai su yanzu jama'a san da muka fara yin ruƙuya fa yawo suke da kasa din suna sawa suna dannawa in suka ji muna magana da aljanun sai suna tuntsirewa da dariya sai suka mai da abin me sukhriya to amma da suka ji ana samun kuɗi a abin wallahi ku je ku ga yadda suke ɗiban kuɗi a Abuja jama'a miliyoyi suke ɗiba da ruƙuya tunda me akwai kuɗi a ciki to shikenan kuma ko kun fahimta jama'a amma in babu kuɗi a ciki fa to shikenan ƙarshe sai su koma su ne wa abin izgilanci sannan istikhdamul quwwa fi muwajahatil haqq idan abin ya gagara to sai su sa ƙarfi sai su ce a dake shi uqtulu abna allazina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahu ku kashe ƴaƴansu ku kashe kaza ku buge su ku- sai- sai sai a dawo a ce to a sa ƙarfi sannan sai me sannan sai muhawalatu tashhir bil anbiya wad du'ati ila al haqq sai a ce to shikenan yanzu duk wanda ya bayyana daga cikin annabawa ko masu da'awar gaskiya to a je a yi ta propaganda ana ɓata sunan shi jama'a kun san cewa sai da ta kai al'imamu ibn al-qayyim duk ranar kasuwar garinsu sai a fito da shi a ɗora shi kan jaki ana watsa mai ruwa ana bugun shi ana cewa ga wanda ya ce in an saki mace saki uku a kalma ɗaya za a iya dawo da ita attashir shine a yi ƙoƙarin wato ɓata suna propaganda ina fatar mun gane to musulunci yana da hanyoyi da shi kuma yake tabbatarwa wajen me wajen ainihin wato dube dangane da abin da ya shafi tunani tun farko ku ji ga yadda musulunci yake gyara tunaninka kafin fa a kai ga kafa hujja ko karɓan hujja wannan muƙaddima ce abu na farko da musulunci yake yi dangane da kai shine me ta'azimul ilmi musulunci zai tarbiyyarka akan girmama ilimi an gane warraf'i min manzilatihi da kuma ɗaukaka darajar ilimi wa zammul jahal da zargin jahilci wa tahziru minhu da kuma tsoratarwa game da shi jama'a kun ji shimfiɗa farko da ake gina musulmi su a kai musulmi su ba ilimi girma su ga darajar ilimi su haɓaka al'amarin ilimi abu na biyu al-ikhlas tsarkin zuciya wa tajarrud fil bahsi anil haqq da kuma duk sanda ka zo za ka yi bincike game da gaskiya to kar ya zan kana da karkata ga wannan bangaren ko ga wancan bangaren ya zama ka tsarkake zuciyarka ka taho neman gaskiya ne baka riga ka yanke shawara ba sa'an nan abu na uku tahrimul qawli ala Allah bila ilmin musulunci yana tarbiyar ka ya kai ahlus sunna daga cikin shimfiɗar da ake maka kafin a kai ga kafa hujja ko karɓan hujja ake tarbiyar ka haramun ne ka yi wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya ka ƙirƙiri maganar da baka ji ba baka gani ba ka faɗi ka ce daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na hudu al-i'timadu alal hujja wal burhan dogaro da abin da yake shine hujja da kuma abin da yake shine madogara sannan abu na biyar wanda shine na ƙarshe al'amru bin nazar wa tafakkur fi ayatin lahi ana umarninka ka rinka bincike ka rinka nazari da tunani game da ayoyin Allah jama'a kun ji hanyoyin da musulunci yake biye tarbiyyar ka kafin ka kai ga kafa hujja aka ce abu na farko shine me girmama ilimi yanzu jama'a in kana ganin girman ilimi wani zai kawo maka matsala ta ilimi jama'a ka ce wannan ya waɗannan hadisan tuntuni mun gansu ai ai tuntuni mun gansu wannan littafin ai nan da shi tiri kana nan da shi ba kai aiki da shi ba kuma aka zo aka faɗi kuma kai musu to da wannan zunubin zaka ji da ɓoyewar koko da wani ya bayyana kuma ka zo ka ce ƙarya ne don haka jama'a abu na farko da ake tarbiyar ka a kai ka ji shi girmama ilimi abu na biyu ikhlasi abu na uku idan baka manta ba gashi aka ce haramun ne kai ƙarya sannan abu na hudu shine duk abin da zaka yi kazan kana da hujja sannan ka rinka tunani game da al'amarin Allah jama'a kun ji yadda musulunci ya tsarkake ahalus sunna kafin ya kai ga kafawa wani hujja ko karɓan hujja daga wani ya zan yana da tsarkin zuciya babu son zuciya yana da mutunta ilimi don haka ko da makiyinka ne ya kawo abu na ilimi ne sai ka ce wannan gaskiya ne ko mun fahimta jama'a amma ka gan ba a yi tarbiyyar ka haka ba to za a iya samun matsala ko kun gane jama'a shi yasa za ku ga lokutan baya da aka yi ta muƙabala jama'a ahalin sunna sun ta faɗa wasu abubuwa waɗanda sai dai muna fatan Allah ya yafe mu gaba ɗaya amma ba daidai ba ne misali an je wa'azi a garin gumi da ke ƙasar zamfara a yanzu sai wani saurayi ya zo ya ce yana tambaya game da shi'a abin da ya zo ya ce kenan sai kawai mai wa'azi ya ce allahu akbar ga ɗan shi'a shi kenan sai aka yi takabbara aka ce ga ɗan shi'a an samu ya ce shi fa ba ɗan shi'a ba ne ya zo ya yi tambaya ne game da shi'a kun ga yanzu da an samu irin waɗannan muƙaddimat ɗin game da manhajin ahlus sunna sai a ce mecece tambayar ka game da shi'a eh in ya gama tambaya sai a ce ka gama tambaya eh sai a ce to Allah ya maka albarka samu wuri zauna can sai a yi mishi bayanai tsaf tunda ya ce tambaya ya zo eh to don haka dole ne ahli sunna ku san waɗannan abubuwan don su tarbiyyance ku to bayan nan haza baitul qasid ga abin da muke nufi kuma manhaju ahli sunnati fit talaqqi wal istidlal wanda hanya ce wadda ta farke ahli sunna suke bi wajen karɓe da kuma kafa hujja al-aslul awwal ga ka'ida ta farko ta ahli sunna wajen kafa hujja ita ce ta'zimun nususi shar'iyya ahli sunna suna girmama nasoshi na shari'a an fahimci wannan to annan ne sai malam ya ta kawo me ake nufi da wannan ta'zim din sai ya ce ta'zimu kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan ana kiran ahli sunna ya girmama magana annabi sallallahu alaihi wasallama abu na farko kenan a ƙarƙashin ta'azimin nusus abu na biyu at-tasabbut fi fi'l sunna duk abin da za a aikata wanda ya shafi sunna a tabbatar ba wai kawai duk abin da aka ce sunna bane kawai kamar yadda na faɗi ɗazu daga ce mana gashi hamlul asa sunnatul anbiya'i wa alamatul mu'minin shikenan muka shiga sai an yi a tasabbut a tabbatar tukuna abin ya tabbata jama'a kun ji ka'ida ta farko ta ahlus sunna girmama nasoshi a ƙarƙashin girmama nasoshi girmama magana Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da tabbatar da ingancin hujja sannan al'aslu sani dalili na biyu fa al'itimadu ala sunnati sahiha dogaro akan ingantacciyar sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to annan ne sai malamin ya tsoratar da game da al-istidlalu bil ahadith ad-da'ifa ahli sunna ya guji ya kuma ji tsoron kafa hujja da hadisai masu rauni sannan al-aslu salis ka'ida ta uku sihhatu fahmin nusus a tsaya ai wa nassoshin kyakkyawar fahimta yanzu dan Allah jama'a hadisul jariya hadisul jariya wato hadisin da aka fi sani da hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ainihin wato subhanallah al-Imam Muslim da Ahmad suka ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan mutum ya rasu al'amuran da yake samun lada sun yanke sai ta hanyoyi uku waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi aw sadaqatin jariyatin idan mutum ya rasu ba wata hanya da zai samu lada sai ta hanyar ɗa nagari da zai mai addu'a sai ta hanyar ilimi da ya yaɗa nagari sai kuma sadaka wadda ya yi take gudana yanzu ba a tsaya an yi kyakkyawar fahimta ga waɗannan nasoshin ba me ake fassara mutane sai a ce sai sadaka budurwa na ga sai ga kowane saurayi Allah Allah yake ya aure ya samu ya budurwa ya ɗaura mata aure da Muhammadu da safe da daddare ya tafi ya yawon kai ta ga wanda yake ganin ya dace ba ba a fahimci nassoshin ba dan haka ahli sunna ku rinka tsayawa ku ne wa nassoshin kyakkyawar fahimta yanzu ku dubi hadisan jilsatul istiraha sadda muka kawo muka karanta su a garin nan nan fa zaria an ce birnin ilimi ne amma malaman zaria gaba ɗaya sai suka ruɗe sai suka ce ai da aka ce kana yajlisu fi witrin min salatihi ai a sallar witri ake nufi ba su fahimci nassin ba to sai ka ce ala gafata malam a sallar witri eh to yaya za a yi a zaman jilsatul istiraha a sallar witri ba raka ɗaya kuke yi ba sai kuma ya ce kai fa ka cika jayayya ya ce to ai da ma kai ka jawo jayayya da ka sallama wa nassin abin da ake cewa zama a raka'ar da take mara sai ba a tsaya an fahimci abin ba dan haka ahli sunna ku rinka tsaya kuna kyakkyawar fahimta ta nassoshi na daga cikin abin da ke taimakawa abu na farko shine ku iya larabci abu na biyu shine kusan ka'idoji na ilimi wanda daga cikinsu akwai haɗa nassoshi waɗanda ke da alaƙa da juna don su taimake ka don fahimta abu idan za ka yi magana a kan zakka ka ɗauko ayar zakka ƙwaya ɗaya ka ɗauko hadisin zakka ƙwaya ɗaya ka tattaro ayoyin zakka da hadisan zakka sai ka gane zakka farilla ce amma ga waɗanda take farilla a kansu ga waɗanda ake ba ga abin da ake fitarwa ga gwargwadon abin da za a bayar sannan ga ka'ida game da kaza game da kaza sai in ka tattara hadisan da ayoyin za ka fahimci haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan na daga cikin hanyoyin da ake bi wajen fahimtar nassi jama'a kun gane wannan da kyau to a ƙarƙashin wannan jama'a lallai ne a tsaya a dubi kuma yaya fassarar malaman farko take wadda mun gabatar da wannan kuma mun yi maganganu masu ainihin tsawo akan wannan sannan harshen larabci jama'a ka ai wasa game da harshen larabci in muka ce harshen larabci abin ya wuce a je a yi haya islam ko a yi diploma ko digiri ko masters ko phd abin da muke nufi a yi waɗannan ɗin sannan kuma akwai karatun soro na larabci a haɗa gaba ɗaya a yi na zamanin kuma a je a haɗa gaba ɗaya yadda za a yi wa larabci kyakkyawar fahimtar da ta cancanta a yi mishi a rinka karanta nassoshin ana fahimtar su saboda ana jin ɗanɗano da zaƙin harshen larabcin to sa'an nan sai kuma magana da muka yi ta har haɗa nassoshi a wuri guda sannan kuma duk abin da ka zo za ka kawo ka yi ƙoƙarin gano mecece manufar shari'ar musulunci dangane da wannan abin wanda wannan zai taimaka ka fitar da abin a bisa yadda ya kamata ka gabatar da shi jama'a kamar yadda na ce a gurguje muke a tattakaice kuma in Allah maɗaukakin sarki ya so yanzu abin da ya rage mana a cikin 'yan mintuna biyu shine maslakul mubtadi'a fi ta'amul ma'an nusus shar'iyya dan bid'a idan suka danki nasi su kuma ya suke mishi ka taba ganin bunsuru ranar kirsimeti a hannun kirista ka dai san ba magana Allah ya ji kan musulmi dan wani ya je gatari zai sa ya bugi tsakiyar kanshi sannan ya take in ya shure to kenan almuhimmu dai ya mutu ta ina aka buge shi ya mutu dai to 'yan bid'a yaya suke mu'amala da nassoshi to 'yan bid'a su ne wa ainihin nassi rikon bunsurun ukonku ne ranar kirsimeti don haka nassi in ya zo hannun ɗan bid'a to Allah ya ji ƙanshi ahalus sunna zai mutunta to ɗan bid'a ko zai matse nassin sai ya tabbatar baya shurawa sannan sai ya sake shi sai ya ce to baka canza mana rayuwa yadda muke haka muke dan haka ka dubi dan bid'a zaka je ka same shi yafi kowa karatu a garin amma kuma yafi kowa rashin iya sallah sannan duk abin da ya shafi maguzanci da al'ada ba wanda yake faɗa a kai ba wanda komai yake yi ku duba da kyau ku gani jama'a to maslakul mubtadi'a fi ta'amuli ma'an nususi to maslakin su na farko shine الأصل الأول رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءه ‘yan bid'a ƙa'idar su ta farko ita ce duk wani nassi ko ya inganta in ya saba ma san zuciyar da suka yanke shawara a kai sai su ture wal jur'atu fil irab alaiha sannan ɗan bid'a zai iya kememe ya bijire wannan nassin ya yi kememe ya ce ba za abu ba sai me wai a yi abin da za a yi to suna da ainihin irin waɗannan to wannan kenan al'aslu sani asali na biyu al'abasu fil masadir shar'iyya lil istidlal wa tashwisha yan bid'a suna da wata ɗabi'a jama'a wasa da masadir dan bid'a sai datso farkon aya ko ƙarshen aya ko tsakiyar aya sai ce zai hujja da ita ya kawo rudani a cikinta sai mai da abin abin wasa التصديق بالقرآن دون السنة yana daga cikin ɗabi'ar 'yan bid'a wajen wasa da hujjojin musulunci shine sai dan bid'a ya ce shi Qur'ani yadda da shi bai yadda da wani hadisi ba in ka taba sai ce Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minuna bari muku misali yanzu 'yan shi'a suna yawo suna yada wata shubha za mu zo mu samu maganin ta anan jama'a sahihul bukhari fa ya fi bama baman nan da America ke jefawa a Bagadaza ga 'yan bid'a 'yan shi'a cewa suke umar ne da abubakar suka hana mutu'a in ka buɗe sahihul bukharin sai ka ga mutu'ar aikin hajji ce abubakar da umar suka hana don mutu'a iri biyu ce akwai tamattu'il hajji akwai kuma tamattu'in nisa mutu'a a aikin hajji ita ce ka yi umara sannan ka warware ka shiga halacci daga baya kuma yau tarwiya ka sake harama ka sake ɗaukan hajji faman tamatta'a bil umrati ila al hajji fa mastaysara min al hadi wannan irin tamattu'i din a aikin hajji shine abubakar da umar suka yi fatawa kada a yi amma sai yan bidiya sai su ce mutu'a ce ta aure mutu'ar aure ba abubakar da umar bane suka hana manzon Allah ne da kanshi ya hana da nassun hadisan ingantattu ko kun gane jama'a to amma saboda me saboda wasa da nassoshi a wurin yan bidi'a jama'a kai kuma wai sai ka ji ya ce to sai ka ji wai dan shi ya ce sai ce ma to ai gashi di ya je ya rubuto wai sahihul bukhari shafi kaza bukhari sha ku je ku tambayi wani lecturer a nan lo kun san ni dama haka nake bashin magana wannan magana zan sake maimaita ta sai ta shiga kaset yana nan sunan shi jahul ina jin yanzu ya gama PhD ya zama Dr. Jahul na da ake cewa ina karantar da sahihul bukhari yau shekara goma sha takwas da suka wuce ko sha biyar wato 1990 ko 1993 sai suka to wai su ne yan shi'a wai sun ji ina bayani game da shi'a ne suna ganin ban san shi'a ba sai na ce a ni kam yau ko wancan mahadi na ƙarya da suke cewa inda gaske ne in ya fito ƙarya ike ce ban san shi'a ba sai dai ya ce ba ni san shi'a domin cewar na zo ina bayanin shi'a abinda nake bayyanawa ba haka